Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barka da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare, kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da su. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa musan dokokinmu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin ɗaya ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da uku ga watan Muharram na shekara ta 1444 jira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan Agustan shekara ta 1914 aka fara yakin duniya na ɗaya banda kasar jamus ta shilanta yaƙi a kan kasar rasha kafin haka dai kwanaki uku ƙasar austria ta shilanta yaƙi a kan sabiya banda aka kashe mai jiran gado na sarautar ƙasar a birnin sarajevo don haka yaƙin duniya na ɗaya ya uku ne da farko a tsakanin ƙasashen jamus da dalar usmaniya austria da kuma hungary a ɗaya bangaren kuma ƙasashen faransa ingila rasha da sabiya an kawo ƙarshen yakin a ranar 11 ga watan nuwamban shekara ta 1918 inda rasha da ƙawayenta suka samu nasara a wannan yakin dai an kashe mutane miliyan tara an kuma raunata wasu miliyan 29 sannan kuma wasu miliyan biyar suka ɓace sai dai takunkumai masu tsauri da aka kakaba wa jamus gami da takurawa da aka mata ya zama masomin yakin duniya na biyu a shekara ta 1939 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 64 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan agustan shekara ta 1958 shugaban ƙasar iraki na lokacin ya shalanta fitarwa ƙasarsa daga haɗaɗɗiyar daular hashamawa wadda ta haɗa ƙasar da ƙasar jordan kafin haka dai tasirin da shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya samu a cikin ƙasashen larabawa ya kai ga haɗewar ƙasashen masar syria da kuma yaman a matsayin ƙasa guda ɗaya wanda hakan ya sa turawan ingila suka umarci sarakunan kasashen jordan da iraki waɗanda suke ƙarƙashin ikon turawa a lokacin da su haɗe kasashen biyu da sunan haɗaɗɗe dolar hashimawa sarakunan jordan da iraki a lokacin dai 'ya'yan sharifu maka ne wanda ya kasance tsohon gwamnan hijaz a lokacin dolar usmaniya amma bayan haɗewar kasashen biyu sojojin iraki waɗanda suke da ra'ayin jamal nasir ƙarƙashin jagorancin janar abdulkarim kasim sun yi wa sarkin iraki na lokacin juyin mulki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 da yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa labaran duniya farko muhimman kanin su iran ta ce tattaunawa ita ce bar hanyar rawaye rikicin cikin gida a kasar iraki Ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU ta tsawaita yajin aiki har nan da makonni hudu. Sojin Isra'ila sun kama Falasɗinawa da dama a wani sami da suka kai a gabar yammacin kogin Jordan. tawagar 'yan wasan Najeriya a wasannin kasashen na Ingila ta samu ƙarin lambobin yabo ta zinariya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta ce, tattaunawa ita ce babbar hanyar warware rikicin cikin gida a kasar iraki kakakin makatarokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya ce muna ci gaba da bibiyar yanayin da ake ciki a kasar iraki kuma mun yi amanna cewa tattaunawa ita ce hanyar tafi dacewa wajen warware rikicin kasar na cikin gida haka zalika ya yanji wa ma'aikatan agaji da suke aiki tukuru a cikin kwanakin nan domin taimakawa ɗan da ambaliyar ruwa ta ritsa da su a wasu yankuna a ƙasar da kuma ofisoshin takadancin kasashen waje da ke iran game da sakonnin jajantawa da suka aiki da shi da yake amsa tambayoyin 'yan jaridu game da yiwuwar cimma yarjejeniya kan shin nukiliya tsakanin ta da kasashen turai nan kusa kakakin ya ce akwai yiwuwar cimma yarjejeniya a lokaci mafi kusa tsakanin su kasashen turai hudu game da kasar jamus ya ce iran tana maraba da duk wani mataki da zai taimaka wajen ganin an cimma matsaya tsakanin su cikin gaggawa ƙungiyar malaman jami'o'i ta najeriya asu ta tsawaita yajin aiki har nan da makonni hudu masu zuwa ƙungiyar ta asu ta fitar da wannan sanarwar ce a wata kadda ta fitar a yau litinin da ke dauke da sa hannun shugaban kungiyar emmanuel osodoke inda ya ce kungiyar za ta ci gaba da yajin aikinta da ta kwashe watanni biyar tana yi hannun da makonni hudu masu zuwa saboda ka cika alkawuran da gwamnatin tarayya ta yi musu ya zo a cikin takardar cewa an ɗauki wannan matakin ne an ɗauki wannan matakin ne bayan wani taron gaggawa da masar ta kungiyar ta kira a babban ofishinta da ke harabar jami'ar abuja haka zalika ƙungiyar ta gode wa shugabannin ƙungiyar kwadago ta ƙasar nlc da sauran ƙungiyoyin farar hula na fitowa zanga-zangar gama gari a faɗin ƙasar a ainihin 26 da kuma 27 na watan yuli da wani goyon baya ga ƙungiyar ta asu daga karshe ta nuna cewa gwamnatin najeriya ta nuna ba daga sake ba wajen ganin an warware takaddamar da ake yi tsakani kuma wannan yajin aikin na makonni hudu da za a fara za a sa ido domin ganin gaskiyar gwamnati wajen wurare rikicin da ya ci ya cinyewa. Sojojin Isra'ila sun kama Falasɗinawa dama a wani sami da suka kai a gabar yammacin kogin Jordan. Rotanni da ke fitowa daga yankin Falasɗinu sun nuna cewa a yau sojojin Isra'ila sun kai wani samame a yankuna daban-daban a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye wanda mafi yawancinsu fursunonin Falasɗinawa ne da aka saki daga gidan kaso a wani rikici da aka yi da makami tsakanin sojin isra'ila da matasan falastinawa a yankin khale amud da ke gabashin nablus wasu matasa guda biyu sun jikata bayan da aka bude musu wuta mafi yawancin waɗanda aka kama ɗin su 25 daga cikinsu suna ganin khalil ne da ke kudancin kogin jordan da suka da sheikh muhammad abu arkob da yusuf nasir To masu wurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Tawagar 'yan wasan Najeriya wasannin kasashen renon Ingila ta samu karin lambar yabo ta zinariya. A ci gaba wasannin tsalle tsalle da ake yi na kungiyar kasashen renon Ingila wato Commonwealth. Yanzu haka dai Najeriya ta samu lambar yabo ta zinariya ta biyu a wasan kuma dukkansu daga bangaren masu wasan daga nauyi ne. Wasan da a kammala a jiya Lahadi najeriya ta a matsayi na tara inda take da lambar yabo ta zinariya guda biyu da kuma ta gulla guda ɗaya rafi'atu lawal ita ce wadda ta ciwo wa najeriya lambar yabo ta zinariya ta biyu bayan ta ɗaga karfe mai nauyin kilogiram hamsin da tara kuma sai da ta ɗaga nauyi daban-daban wanda idan aka haɗa su za su kai nauyi kilogiram ɗari biyu da shida edidion omofia shi ne ya samu lambar yabo ta tagulla ajin maza su ma na daga nauyi inda daga nauyin kilogiram 67 da take magana game da ansar ta samu lawal ta ce kokarin ta nuna a lokacin shirye-shiryen fara gasar ya yi tasiri sosai samun wannan gagarumin nasara da ta samu a birmingham daga ƙarshe ku cewa sayin da sojin siriya ke yi a yankin babban sakon siyasa ne ga isra'ila amurka da turkiya a da lokacin da sojojin turkiya suke ci gaba da cin karansu ba baka a arewacin kasar siriya ta hanyar kai hare-hare ko ta hanyar sadarwa sojin kasar siriya suka gudanar da gagarumin atisayin soji wanda ya isar da sako ga turkiya amurka da masu wurin kawayensu da ke yankin a atisayin dakarun sojin na siriya da haɗin gwiwar kawayenta a yankin sun baje kolin muhimman kayayyakin yaƙi na kare kai kan duk wata barazana da za a iya fuskanta ta hanyar kai hari ta ƙasa ga makiya da kuma taɓa sansanoni da muhimman wuraren makiya masu sa ido sun jaddada cewa irin abubuwan da aka baje ko liyati sayin sojin ɗin na siriya na ɗauke da muhimmin sakon siyasa ga turkiya da hamtacciyar ƙasar isra'ila kuma ya nuna irin ci gaban da dakarun sojin kasar suka samu ba rusa dukkan muhimman sansani da cibiyoyin sojin kasar da aka yi ƙoƙari bayan kassara dukkan muhimman sansani da cibiyoyin sojin kasar. da ya kokarin wargaza shi a lokacin yakin da aka dora a kasar Siriya da ƙarshe an nuna cewa wani atisayin wani jan kunne ne ga kasar Isra'ila da suke yawan keta hurumin kasar Siriya ba ji ba gani a cewarsa ta dakatar da wasa da wuta da take yi domin duk wanda ke wasa da wuta to zai kone a cikin ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai shirinmu na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da hutawa sannan har ila yau rakamu saka da ku a cikin sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu ba sani irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin yawan taɓo batun ne na 'yan fashin daji wanda yake mai zama a arewacin najeriya alaƙaƙai wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wannan lamarin ya faru ne daga sacewa fulani shanu har lamarin ya juye ya zama su fulani ne suke satar an'uban annabi don karɓar kudin fansa jama'ar ƙasa suna ta mamaki kamar ƙasar babu jami'an tsaro don tattauna wannan batun na fara fanɗarar fulani ne muka gayyato dr ali usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin najeriya don jin yadda yake ganin lamarin da kuma jin irin yunkurin da shi kansa ya faru. To, dokta a takaice kuma a gurguje, me yasa Fulani suke zaune a cikin bayan gari sanin kama a cikin daji? Dalili saniya, shi kenan karka kara karkarai. Su ma suna son da a ce za su zauna a cikin birni su sha AC yaran su yi makaranta, su hau kan hanyar kwalta, su je su asibiti, da sauransu amma saniya ba za ta basu ba to dokta yawanci akan wato danganta rashin wayewa ga fulani me yasa dokta na eh to ai saboda kana daji ne idan kana daji za ka waye ne ai ko da annabawa ka taɓa ganin ai annabi daga daji hmm? ai bai san babu ubangiji ya ce a wurare da yawa a cikin ƙur'aninsa mai girma min ahlil qura daga mutanen gari yake daukan annabawa so rashin waye wannan saboda zaman dajin nan ne zaman dajin nan kuma saboda saniyan nan saniyan nan kuma yanzu ta zama dole najeriya ta yi saniya saboda najeriya na bukatar nama kuma ba ta da kudin da za ta siyo naman da za ta ciyar da ta a cikin gari don ni da har cewa nake don me yasa ma fulani da allah ba za su jefa da saniyan nan ba duk su sayar su kai dukiyar su banki shi kenan su zo su duk a taru a zauna a birni to amma da muka yi kididdiga sai muka ga wallahi Najeriya ba ta da kudin da za ta siyo nama daga waje jihar Lagos kwamishinan su na agriculture ya ce a kowane rana Lagos kadai tana cin shanu dubu shida to gaya mun ina Najeriya suke da kudin da za ta sayo wa Lagos kawai kaɗai shanu dubu shida kullum bare sauran Najeriya domin haka shanu miliyan goma sha takwas da digo tara wanda SAO Food and Agricultural Organization suka ce akwai a nigeria a 2016 dole a samu wanda za su lura da to muka ci sa'a akwai wasu bayi wanda su dama aikin su kenan ta zanyen nan sunan su fulani shi kenan sai muka kyale su ku je ku ta yi suka je suka yi ta yi ana jeji daga wuri yana jeji wuri yana jeji har wuri ya fara zama gari har aka zo ma aka sai da jejin aka yi kaza suka ce to na kuma za su sa su shanu suka fara lalacewa suka fara tsarewa matsaloli suka fara shiga cikin al'ummar su yaran su ba su da shanu da za su kiwata ba su da wajen da za su zauna ba su da wajen da za su yi kiwo ba su da za su koma matsaloli dai ga su nan suka fara bayyana saboda waɗansu gwamnoni da ba su rike amana ba ta al'umma shikenan abu yau bayan shekara ashirin da fara wannan yau abu ya zame tashin hankali to dokta za mu zo kan wannan <laughs> to dokta wannan rashin wayo an fulani ya saka su a cikin matsaloli haka da yawa misali kamar emission sun samu kansu suna mai da su wanda ba musulmi ba me yasa fulani ba sa yi wani abu da dokta kuna da fulani kuna da manyan mutane kuna da majaddadai kuna da malamai me yasa aka sake har kiristoci suke maida wa fulani kirista to cikin fulani akwai wanda dama can ba musulmi ba ne malaman tarihi sun rubuta cewa lokacin da shehu usmanu ya yi jihadi kashi hamsin cikin ɗari na fulani da ke najeriya ba musulmi ba ne ba su ma da addini dole a fahimci wannan tukuna kafin a fara zancen cewa to yanzu yaya aka yi idan da ake ce musulmi ne suna sallah to gaskiya zai yi wahala wani ya je ya zamu sa'adi ai an gwada a kan hausawa ai ba kuma a kan najeriya ba an gwada a sauran rahurare da yawa yana da wahala ka ɗauki musulmi ka canza musu addini ana iya samu ɗaya nan ɗaya can amma dai al'umma har a ta fara samu da yawa gaskiya yana da wahala to wannan kenan to kuma lokacin da shehu ya yi jihadi da yawan su domin su guje wa gwamnati da su haraji kila da zaunar da su saboda muhammadu bello wanda ya gaji shehu kuma wanda shine shugaba kamar a ce shine ya prime minista lokacin shehu shi sonsa shine a zaunar da fulani duka so wasu sun yadda suka zauna dalilin da ya sa kenan sama da rabin garuruwan da ke kasar hausa yau fulani ne suka kafa su to akan wannan urbanization policy din bello ina iya kawo maka su bila a jajin a kowane emirate za ka iske akwai garuruwan da fulani suka kafa da kansu suka zauna kuma har yau sunan su to amma akwai da yawan fulani wanda suka ki wannan suka gudu suka kara shiga daji akasarin su dama ba ma sallar suke yi ba so don haka wannan abun yana da dogon tarihi ah, zancen cewa ai suna da manyan mutane suna da masu karatu don me yasa ba a ilmantar da su ba to ina ga idan an yi haka zan ce ba a yi wasu eh, mu da professor jibril aminu da su ahmed jordan da sauransu ba da su shugaba baban gida da sauransu da suka yadda aka kafa musamman hukuma akan ilimi 'ya'yan makiyaya wannan ta fi shekara talatin to matsalar da aka samu ita ce yadda najeriya abubuwan ta gudanar da harkokin gwamnati ke lalacewa walau a aikin soja ne ko a 'yan sanda ko na air force ko na eh, eh, masu aikin gwamnati a local government ko a jiha ko a cikin makarantu to haka nan waɗannan makarantun su ma na makiyaya harkokinsu suka lalace da haka lalacewar najeriya shine ya hana wa 'ya'yan fulani ilimi amma ba wai su fulani da ke gwamnati da kuma gwamnatin najeriya ba ta yi taladin ba su ilimi ba lalacewar najeriya shine ya shafe su Uh, saboda rashin wayewan fulani wato sun safi makarce makarci haka da aka yi musu na farko shine batun da ake musu na satin shanu kana ganin suwa suka yi wannan kulle-kulle ne har abin ya zo ga batun bandit a yanzu eh to ai shi dan adam idan ka hana shi hanyar abincinsa to dole fa ya fito da wasu hanyoyi wanda zai rayu to sannan na biyu kuma abin da za a tabbata cewa ya sa shi akan hanya doka to dokan nan ta lalace a baya na yi maka yadda noma da garuruwa ke cin daji yadda ake sai da dazuzzuka irin hekta dubu goma dubu kaza dubu kaza wa manya su kange su su sa su shinge su shinge su su hana kowa shiga da sauransu to kaga wannan ya hana su hanyar cin abinci amma hanyar doka kuma lalacewan aikin dan sanda da kuma kotuna da sauransu shine ya jawo kuma idan mutum zai yi laifi to ba za a hukunta shi ba to gobe wani ma sai ya kwaikwaye shi jibi wani ma sai ya kwaikwaye shi ya ga dawa ne ba da kuɗi ya je ya saci shanun wane ya tsira ya haɗa baki da mutanen gari da masu mota da waɗanda suke yan Legas da ai wannan satan shanu idan aka fara kirga maka waɗanda suke satan ba wai 'ya'yan ba bane kadai su ne kawai suke shiga ɗakin kawai su ɗauko abin shi kenan su mika to waɗanda kuma za su ɗauka su ta tafiya da shi har a je a yanka saniyar suna nan da yawa wanda suke aiki a kai so domin haka koyaushe suna nan suna neman wannan yaron da zai zo ya yi wannan sata kuma babu doka a kai hasali ma so ake a jiba fulatani ya yi wani ɗan laifi kiris yawa to da zaran ɗan sanda ya kama shi ba wai damuwarsa ya kai shi kotu ne ya tabbatar da cewa doka ta yi aikinsa ba a'a nawa zai samu daga hannunsa shanu nawa zai sa ya je ya sayar ya kawo masa kuɗi wannan shine abin da ya sa sace-sacen shanu ya fara a cikin al'ummar fulani wasu wasu wannan shine ya sa matsaloli irin su kidnapping da zuwa su ya fara danginsu suka fara yiwa sai da suka raba kowane mafulatani da saniyarsa da sauran burkatun sauran al'ummuma suka fara sanin menene ma yake faruwa kuma yana yin haka ne saboda akwai waɗanda suke amfana da wannan satan shanun da yake yi din suna nan a cikin gari kuma ba ma fulani bane daga hausawa har zuwa yarbawa duk suna nan a kai kuma suke rayuwa a kai suke arziki a kai suke ciyar da iyalansu a kai suke maka a kai suke sa kaya masu kyau suna hankoron cewa su masu dukiya ne kuma dukiyar ta sata ce. to dokta bayan da wannan abin ya fara bunƙasa na maganar satan shanu me yasa ku ba fulani na daji shawarar da a je kotu ba har a bi diddigin wanda suka musu sata a kama su a musu hukunci mutumin da ba yi da ilimi da ka hana shi ilimi da ka hana shi abin da zai ci shanun ma sun kare wani kotu za ka samar ya zai iya zuwa kotu mutumin da tsakaninsa da jami'an kotu da kuma ɗan sanda shine su damfare shi su kama shi haka ma kawai da yi komi ba yau ba fulatani ya fita da yi komi ba kawai ya hau hanya kamar da kowane ɗan najeriya yake hawa sai an kama shi an ce ana zargin ka da abu kaza karya ne fa ƙarya ne an san karya ce kawai saboda saboda danginsa eh, su zo su kawo kuɗi sannan a saushi ai tsakanin bafulatani da hukuma da tsakanin bafulatani da wanda yake cikin gari sai dai Allah ya isa domin haka zancen shi a cewa ai zai nemo haƙƙinsa ba ta mata so ba domin ba yi ma da haƙƙi ba yi da abinci ba yi da ilimi ba yi da matsuguni kaddara ko da yana son ya dawo cikin garin ya zauna waye zai karbe shi yau dai ba fulatani ya fito daga ginin inda ake yanka shi ake yanka dan arewa ma duka ya ce zai dawo nan arewa kai ka sha gani a bidiyo a cikin mota haka za a sauke su a yayyanka su gunduwa gunduwa to ma an samu har ya hauro nan arewa ya zo kowace jiha yanzu ta ce duk wani wanda ya zo sabo babla da kada a zauna da shi kar a bari ya zauna to a sama zai je zauna ko kuma zai je cikin teku ne je zai zauna da shi da iyalansa to don haka gaskiya matsalar fulani matsala ce ta al'umma gaba daya gaskiya wanda ya kamata a zauna a cike ta to masu raro a nan ne muka kawo karshen kashi na farko na wannan shirin na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a yamakon dr aliyu usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin najeriya ni awal kunya na shirya na gabatar nake cewa sai wani jiko yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku da zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Maryam Iran. Mai magana Aliyu Nasarawa kuma garma. Muna yan uwa barka da zagawar shekara ta addinin Islama a muna hijira dubu ɗaya dari hudu da arba'in da hudu. Muna ma yan uwa barka da shigo wannan shekara alheri a cikin ta Allah ya bamu shi. Shari kuma Allah shi kare mu da shi. Alheri a cikin wannan watanni Allah ya bamu shi. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana da Sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin bayyana ra'ayina dangane da hukuncin da wata kotu ta yanke a nan Kano akan shi wannan wato makashin wannan yarinya Hanifa karama yar shekara biyar wato Abdulmalik Tanko inda kotun ta yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar rataya wannan hukunci ya yi daidai da fatan hakan zai zama izina ga dukkanin masu hadi irin nashi sannan za mu sa ido ko in ce za mu jira ci alkawalin da shi gwamnan na Kano kano wato abdullahi ganduje yayi a wancan lokacin na cewa idan kotu ta tabbatar da wannan laifi nashi shi kuma ba zai bata lokaci ba wajen sa hannu na azartas da abin da kotu ta yankewa su wannan makasa na hanifa hukunci da fatan za ku tashi lafiya iran hausa salamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran suna na musa usman dan fulani daga ilori paris ta najeriya zan yi kira ne ga ɗan uwa uwana matasan najeriya kan cece kushin da muke yi a social media idan abu ya faru ya kamata mu gane cewa ba hai mun ga mummunar abu ya faru ba za mu dauki social media cece da rubuce-rubuce a'a idan mun san akwai mutanen mu da ke cikin damuwa da muke son gwamnati ta taimaka masu to za mu dauki rubuce-rubucen nan kawai ba lokacin tsayawa ba adadi ba za mu aji ranar da za mu mu tsaya ba amma mu matasan najeriya haika ga daga an yi abu kwana uku biyu haika ga kawai an manta kowa ya kama gabansa ya kama rubuce-rubucen da ke gabansa to ba haka ake ba ya kamata idan mun ɗauki abu mu rinka rubuta ce kawai muna kira ga gwamnati har sai mun ga an mana abin da muke so kana mu daina wannan shine ra'ayina na gode biyo ya hausa kairan ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na boh mai magana lawal yandu daga niyami a ne eh, a yau zan bayyana yayi na ne ko in ce zan yi ka na ga dukkanin al'ummar musulmi da duniya kasantuwar mu da shigo watan alfaharan wanda wata ne wanda kowa ya san abin da ya faru da iyalan gidan annabta wato imam hussein da duk dukkanin eh, ahal baitin nabi wanda yazida ko in ce banu umayya suka zo su kai musu abin da suka yi kashin jagorancin yazidu so wannan abin da ya riga faru duniya ba za ta umantawa da shi ba duk da miyagun malamai sun kawo wasu abubuwa daban-daban suka kawo a wannan wata saboda a mantar da al'umman duniya abin da ya faru to allah ta'ala ya so ya ga dama kuma duniya ba za ta jahilci wannan abin da ya riga ya faru ga yanar gida nan ba tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka familin lahuzar musulunci mai magana da rana layi abdu agada niger to na yau da dan bada bisa kan shugabannin kasa ta Nijar. kuna gani da yanzu muna fama da lokacin damina babu abin da talaka suke bukata illa hanyar ruwa muna fata a ce duk gurare gurare cikin gari inda ruwa ke kwanci yana zamanto yana zamanto a mutane wani kalubala ya kamata a fidda musu hanyoyi na ruwa sautu an ka kama daga gari na agadas sai ka gano ruwa duk hanyoyi sun cika alhali babu hanyar hanyar ruwa ko guda wanda za ka ce ga hanyar ruwa wanda take fidda ruwa daga gari Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Turara Muhammadu dan Bari shugaba na fada mazajin daga Inyamai Nijar. To muna kira ga gwamnati har yanzu 'yan ta'addawan ga musu ƙare ba. Jihar Jifa har yanzu tana cikin kanani Tana yanzu 'yan Boko Haram ga wata dubara da suka fito a kafa suke shigowa cikin gari su kora mutane kamar dabbobi su su ƙetare ruwa. to mu lokacin da shugaban kasa ya zo ya ce ya ba ku kayan aiki yaya kayan aikin ba su isa ba ne ko yaya musamman a ce cikin ginin yau a yi attack ɗari takwas abin da mamaki yadda sojawanmu suke ciki kuma ana gani ana gani a kora mutane a tai da su allah ya kawo mana kwanci hankali cikin mu. sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar to ina so da allah zan yi wani bayani bayanin da zan yi shine akan matsala hanya da ta addabi talakawa daga damagaram zuwa take ta gaskiya hanyar nan ta lalace fi sabidillah talaka suna shan wahalarta kuma ya kamata wanda Allah ya sa ya wunin ya rataya a kansu ma'ana su ne gwamnati musamman ma 'yan majalisa wanda ku ne kuka san lungu da sako na talakawa kuma su suka zaɓe ku kenan ya kamata kuma ku ringa huce ma talakawan nan takaici kenan ma'ana abin da suka suka zaɓa su gaya musu amfani saboda allah ana shan wahala a wannan hanyar ta da magaran mutake ta ya kamata a duba a gani wanda yaunin ya rataya a wuyansu mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abdoki biya salamu alaikum sashen hausa rediyo iran mai albarka sunana lawa alhaji abbali daga nan agadas jamhuriyar nijar to ra'ayina dai a yau za mu jajanta ma waɗanda suka samu kansu a cikin ambaliyar ruwa waɗanda ta yi maɓanna kurare da dama 坐。 lalle za mu kira ga shugabanni kan su kula da hanyoyin ruwa hanyoyin ruwan nan a gyara su saboda ruwan da sun zo sai su huce inda kuma aka yi gini aka tare hanyar ruwa nan ma kamata a ji ba gini saboda a ma ruwa hanyar su su huce lahiya lahiya ba tare da wani ya cutu ba saboda an aka tare ma ruwa hanyar su fa za su yi banna su ma talakawa yana da kyau su rinka kulawa da hanyoyin ruwa saboda zuba wani shara wani datti wani abin da bai dace ba cikin hanyar ruwa to kaga abu ne wanda ke haifar da matsaloli matsaloli yana da kyau a kiyaye a kuma kula allah ya sa mu dace lawa alhaji abdali daga agadar jamhuriyar nijar to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa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 Ai ban ji daɗin ɗaga wannan zaben da aka yi ba. Da yanzu jiya aka yi kowa ya huta sai mu jira mai zuwa kuma. Yallaɓa ya ce ba komai gashi har yau saura kwana shida kafin lokacin za mu ƙara shirin. Buɗe bayan mota ka ɗauko kayan ku suna nan. Bala ya ce to mai gida kuɗi ya basu yana faɗin ga wannan sai ku je ku raba. Bala ya ce mun gode mai gida Allah ya ƙara nisan kwana sai na ji ka. Sallama suka yi nufi wajen majalisarsu. yana dariyar mugunta. Yanzu Aminu mutuwar mahaifinka haka bata ishe ka ishara ba aini na ɗauka yadda mahaifinka ya mutu da bakin cikin wannan dabar siyasar da kake yi zaka bar ta haba aminu shikenan a matsayinka na babba a gidan nan haka za ka bar rayuwarka ta lalace yau kun rasa mahaifinku gobe kuma idan kuka rasa ni waye zai rike sauran yan uwanku mutanen nan amfani kawai suke yi da ku amma wallahi ba son ku suke yi ba kawai suna bata muku rayuwa ne ƴaƴansu suna can wata ƙasar suna karatu ku kuma kuna nan suna kashe ku da shaye-shaye sun hana ku ku yi naku karatun sun hana ku je ku nemi na kanku sun sa zuciyarku ta mutu sun mai da ku tamkar kaji kullum sai dai su ringa watsa muku tsaba kuna tsincewa kullum halin su baya canzawa idan zaɓe ya zo yanda suka yi da wancan karan haka suke sake maimaitawa bayan zaɓe kuma shi kenan daga su sai 'ya'yansu ba sa ƙara tuna kuna da amfani sai wani zaben ya zagayo yanzu matasa da yawa ba sa son idan lokacin zaɓe ya zo ya wuce domin sun san lokacin samun su ne don allah aminu ka nutsu hakan nan da bakin da bakinka na ji kana faɗin wannan mutumin ko jana'izar mahaifinka bai zo ba amma kuma yau kai ne kake faɗin za ku je ku tsaya masa a yi zaɓe amina ya ce mama yanzu idan na fita daga wannan harkar ta siyasa shi shikenan an sha ni banza na daɗe ina masa aiki sai yanzu da lokacin zaɓe ya zo sannan zan janye masa kenan wahalar da na sha ta tashi a banza ai tun da aka fara da mu gara a gama da mu a ba mu kuɗin mu na maki alkawarin da an gama wannan zaben ba zan ƙara shiga harkar siyasa ba har abada ko babban zaɓe idan ya zo ba zan je ba yanzu haka na fara tara kuɗin da zan ja jari da su domin nima na kafa kaina murmushi mama ta ta ce na gode maka na ji daɗi sosai amma don Allah ka kula da kanka ka samu a kammala wannan zaben lafiya kada ku yi faɗa Amina ce insha Allahu mama dan Allah Alhaji ku yi haƙuri da abinda. ya faru ka san yau ka haifi yaro ba ka haifi halinsa ba wannan kwallon ta zamar mana jaraba a duniya yara da manya kowa kwallo ta shiga ransa idan ka ce za ka hana yaro sai ka shiga haƙinsa kullum ina faɗa ma abdallah akan yayi a hankali da ƙwallo sai ga gashiyo ya jawo mana wata masifa ina roƙonka dan allah ku yi haƙuri wallahi kowace za mu iya fitar da ku domin a sama masa lafiya amma dan allah kada a kai maganar kotu idan ya mutu fa tambayar ka nake idan ya mutu zaka iya bayan ɗanka a madadinsa ko kuma zaka iya kaisa waje su basa wani ran haba alhaji ka yi ma kanka adalci mana wannan yaron shi kadai Allah ya bani yau idan aka ce ɗanka ne ka zuba ido kana ganin ka rasa shi kuma shi kenan sai dai a baka haƙuri har yanzu ban san wani hali ɗana yake ciki ba yana raye ya mutu Allah kaɗai ya sani tun da har yanzu likitoci ba su fito ba bare mu ji daga bakin su wallahi ka ji na rantse maka jinin ɗana ba zai zuba a banza ba ko bai mutu ba wallahi sai na yi shari'a da ku dama an faɗa mani wannan yaron naka aikin sa kenan ji ma yaran mutane ciwo a wajen kwallo idan ya saba shan banza yanzu ya zo inda aka fi saddabanci shi yasa ana faɗa mani ban zo asibiti ba sai da na je na tabbatar an cike masa fayil na zuwa kotu ai ba a kansa aka fara zuciya ba kowane yaro yana da ita idan an ci su a kwallo kowa hakuri yake yi amma shi ne ya kowa zuciya akan kwallo saboda haka gobe litinin ka shirya zuwa kotu wallahi ko yaro na bai mutu ba sai ɗanka ya shiga yari cikin kuka mami ta ce don allah alhaji ka yi hakuri wallahi ko nawa kake so za mu baka a matsayin jinin da aka zubar ma ɗanka amma don allah ka janye maganar zuwa kotu shewar matar alhaji ta yi ta ce amma wallahi ke ba ki da tunani ma na ɗauka matsayinki na uwa za ki fahimci halin da za mu shiga idan muka rasa itilan ɗan da muke da shi na tabbata wannan yaron ba shi kaɗai gare ku ba ashe ba za ki iya tausaya mana ba mu da muke da guda ɗaya haba baiwar allah ki duba dai fitowar likita ne ya sa gaba su suka miƙe suka bi bayansa har ofis suka shiga a nan likita ya ba su izinin zama alhaji ya ce likita ya jikin ɗana gyara zama likitan ya ce da sauki za mu ce alhamdulillahi kwalbar bata shiga wajen hanjinsa ba iyakar fatar cikinsa kawai ta taba kuma mun yi nasarar ɗinke wajen sai dai har yanzu bai farfado ba amma mun yi masa allura kuma an sa masa ruwa insha Allah daga nan zuwa gobe zai iya farkawa a kowane lokaci fatanmu Allah ya sa kada a ce kwalbar tana da wani dafi duk da mun yi masa allurar da za ta kare sa daga kamuwa da dafin jikin kwalba amma ka san kowa da yanayin jininsa. to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyo na Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya ta fuskoki na siyasa ko zamantakewa ko harkokin tattalin arziki tsaro da dai sauransu. tare da jan mahankar masana a wasu lokutan da kuma bayyana yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu zai dubi ne akan batun atisayi na haɗin gwiwa wanda a gudanar a tsakanin sojojin ƙasar rasha da kuma sojojin ƙasar syria wanda ya gudana a wasu yankuna na ƙasar ta syria wanda dai shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da dar allah da fatan masu saurari za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. tun sama da makonni uku da suka gabata ne dai aka fara gudanar da wani atisayi na haɗin gwiwa a tsakanin dakarun ƙasar rasha da kuma dakarun ƙasar syria a wasu yankuna da suke arewaci da kuma gabacin ƙasar ta syria wannan atisayi dai ya zo ne a daidai lokacin da ɓangaren da suka haddasa rikici a ƙasar ta syria suke ƙoƙarin sake dawo da wannan rikici da wani salo na daban da hakan ya hada da yunkurin da ƙasar turkiya take na mamaye wasu yankunan ƙasar ta syria da sunan cewa za ta dawo da wasu daga cikin 'yan gudun hijira da suke cikin ƙasarta kamar da kuma amurka ta mame wasu yankunan da sunan taimaka ma kurdawa da suke dauke da makamai domin yaƙi da gwamnatin syria da kuma yaƙi da sojojin ƙasar turkiya da suke cikin ƙasar ta syria da kuma hakan ne baiwa amurka daman ci gaba da sace ɗanyen man fetur na ƙasar syria tare da shigar da shi zuwa sansanonta da suke cikin ƙasar iraki wannan atisayi ne da ake gudanarwa tsakanin sojin rasha da na ƙasar syria ya kunshi abubuwa daban-daban inda sojin ƙasar ta rasha suke koyar da sojin ƙasar ta syria wasu dubaru ta fuskokin yaƙi da kuma sarrafa wasu makamai na musamman sojin ƙasar ta rasha suna koya wa sojin ƙasar ta syria yadda za su iya amfani da wasu makamai da ake lalata makamai masu guba da su kamar da kuma suke koyar da su yadda ake harba makamai da suke iya kakkaɓo jiragen yaƙi daga sama ko kuma makamai masu lizami tun kafin su sauka ba ga kuma sojin ƙasar ta rasha suna horar da sojin ƙasar ta siriya yadda ake sarrafa tankokin yaƙi a wurare masu sarƙaƙiya da kuma haɗari kamar da kuma suke koyar da su yadda ake kai farmaki a wurare masu haɗari musamman a wuraren da ake zaton cewa 'yan ta'adda ko kuma masu yakin sun koro za su iya amfani da su domin aiwatar da hare-hare na bazata sannan kuma sojojin kasar ta rasha suna koya wa sojojin kasar ta syria yin amfani da wasu hanyoyi na musamman wajen sauka da lema daga cikin jiragen yaki daga sararin samaniya zuwa fagen daga da kuma sauran wasu ayyuka na soji da dabaru na musamman waɗanda sojan rashin suke koya wa ƙasar ta siriya domin ci gaba da kare ƙasarsu da al'ummarsu daga barazanar masu yunkurin ruguza ƙasar ta siriya ta wannan dai shine a takaice dangane da abubuwan da suke wakana da kuma abin da atisayen ya kunsa to sai kuma tabbas dangane da sakonni da wannan atisaye yake dauke da shi akwai mahanga daban-daban da masana suke da ita wanda kuma da gaske akwai masu ganin cewa rasha tana amfani da wannan damar ne domin ta kara tabbatarwa amurka da cewa ba za ta taba baranta ta ci karanta babu babbaka a cikin kasar syria ba domin kuwa kasar rasha da kasar syria kasashe ne guda biyu a minnan juna waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa ta tsawon shekaru masu yawa wanda kuma ko shakka babu kasar rasha za ta iya amfani da wannan damar domin tabbatar da sabuwarta a yankin gabas ta tsakiya da kuma yankin tekun mediterranean wanda ƙasar syrian take da doguwar gaba da shi baya ga kuma wannan yana ƙara tabbatar da cewa ƙasar rasha duk da aikin soja take gudanarwa yanzu haka a ƙasar ukraine to amma wannan ba zai iya hana ta ci gaba da gudanar da wasu ayyukan soji a wasu ƙasashe na duniya ba kamar da kuma hakan zai iya tabbatar da cewa ƙasar rasha ƙarfinta ya wuce dukkanin yadda turawa ke ƙoƙarin nunawa musamman ma dai amurkan sannan kuma wani abu da masanan suke gani cewa shine wannan atisayi da sojojin ƙasar rasha suke gudanarwa na haɗin gwiwa tare da sojojin ƙasar ta siriya yana ƙara tabbatar da cewa babu gudu babu ja da baya dangane da aniyar ƙasar rasha ta yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda suke ɗauke da aƙidu daban-daban ko dai da sunan addinin musulunci ne ko kuma da sunan sojojin haya domin kare manufofi na kasashen turai ko kuma wasu daga cikin 'yan koransu a cikin ƙasar ta syria sannan kuma wata mahangar ita ce isar da saƙo ga turkiya wata take makwabtaka da ƙasar siriya da kuma ita ce ta taka gagarumin rawa wajen shigo da dubban 'yan ta'adda da suke shigowa ƙasar syria daga ƙasashen duniya da sunan jihadi ko kuma da sunan sojojin haya wanda kuma ko shaka babu ƙasar turkiya ita ce ƙasar da tafi bayar da dukkanin gudunmuwa wajen taimakawa da shigo da 'yan ta'addan a cikin kasar syria da kuma mame wasu yankuna da 'yan ta'addan suka yi wanda hakan ya kasance ne tare da taimakon turkiya da kuma sojojinta kai tsaye duk da cewa ta yi amfani da wannan damar wajen samun tallafi da kuma yin amfani da hakan a matsayin makami na siyasa. don kowa hakan ya bai wa turkiya damar buɗe iyakokinta domin miliyoyin 'yan gudun hijira su iya kwarara a cikin ƙasarta da kuma rike su a matsayin makami da za ta rika barazana da shi ga ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai wasu kuma suna ganin cewa ko shaka babu taron da aka gudanar a 'yan kwanakin da suka gabata a tsakanin rasha da turkiya da kuma iran a birnin tehran wanda shugabannin kasashen duka na rasha vladimir putin da kuma na iran ibrahim raisi da na turkiya rajab tayyip erdogan suka halarta ya yi gagarumin tasiri wajen rage kaifin yankuran kasar ta turkiya a cikin kasar syria inda jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran din ayatollah sayyid al-khamenei ya gargadi shugaban turkiya rajab tayyip erdogan dangane da manufofinsa na ci gaba da mame wasu yankunan kasar syria da ke tabbatar masa da cewa yin hakan ba matsala ce a gare shi ba kuma ko ba daɗe ko ba jima shine zai fada a cikin ramin da yake ginawa da sai kuma wasu da suke ganin cewa wannan atisaye yana ɗauke da babban sako ga isra'ila wadda ita ma a halin yanzu ta shiga zaman doya da manja tsakaninta da rasha tun bayan da aka fara yakin ukraine domin kowa isra'ila ta fito fili ta nuna cikakken goyon bayanta ga amurka da kuma kasashen nato waɗanda su ne suke ɗaukar nauyin ukraine wajen yaƙi da ƙasar ta rasha wanda kuma tuni rashan ta bayyana cewa isra'ila wani bangare ne na ƙasashen da suke taimaka ma ukraine da musamman ma bayan kama wasu daga cikin sojojin haya na isra'ila a wasu yankuna waɗanda sojojin rasha ta kame a kudanci da gabacin ƙasar ta ukraine kuma an tabbatar da cewa suna da alaka kai tsaye da dakarun isra'ila wasu daga cikinsu ma jami'an leƙen asiri ne na ƙungiyar mossad ta isra'ilan baya ga haka kuma wasu matakai da isra'ilan ta ɗauka a asirce na aikewa ukraine da makamai domin yaƙi da ƙasar rasha wanda kuma daga bisani sakamakon ayyukan leƙen asiri da rashan ta gudanar ta iya gano takamaimai irin makaman da isra'ilan ta aike wanda hakan ne sanya rasha ta sauya matsayarta a kan isra'ila ɗaya daga cikin abubuwan da rashin ta fara aiwatarwa shine daukar mataki a kan cibiyar yahudawa da take kasar rasha wadda take kwaso yahudawan rashin tana aikewa da su zuwa isra'ila a matsayin yahudawa masu yin kaura waɗanda isra'ilan take tsugunar da su a matsugunan da take ginawa a yankunan falasinawa da take mamayewa wanda hakan ya tada hankalin isra'ila matuka sannan kuma kasar rasha ta ɗauki matakai na ƙara irin taimakon da take baiwa syria domin tunkare barazanar da take fuskanta daga isra'ila a kowane lokaci to baya ga kuma wasu suna ganin cewa daga cikin irin sakonnin da wannan atisaye yake da shi shine tabbatarwa turawa musamman kungiyar tarayyar turai cewa rasha tana da samuwa mai karfi a yankin tekun mediterranean wanda take girke da sojojinta a cikinsa tun tsawon shekaru fiye da hamsin da suka gabata a lokacin tarayyar soviet bayan yarjejeniyoyi na tsaro da aka kulla a tsakanin tsohon shugaban ƙasar syria marigayi hafiz al-assad da kuma tarayyar soviet a wancan lokaci wanda hakan ya hada da yankunan tardos da kuma lazikiya waɗanda suke iyakar ruwa ta syria da tekun mediterranean to a takaice dai a mahangar masana wannan atisaye na haɗin gwiwa a daidai irin wannan lokaci a tsakanin sojojin rasha da na syria yana tabbatar da cewa yunkurin amurka da isra'ila da kuma kasashen turai da wasu 'yan koransu daga cikin kasashen larabawa na ruguza ƙasar syria ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda ba ta yi nasara ba kuma za a iya cewa ma dai ta kawo ƙarshe sama ma dai yadda ƙasar syria take ci gaba da farfadowa da kuma ƙara karfi. da kuma tabbatar da samuwarta a yankin a irin wannan lokaci jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da riske ma'anar zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraro tun tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta ce tattaunawa ita ce bar hanyar warware rikicin cikin gida a kasar Iraki. Kakakin makatarokin wajen kasar Iran Nasir Kan'ani ya ce muna ci gaba da bibiyar yanayin da ake ciki a ƙasar Iraki kuma mun yi amanna cewa tattaunawa ita ce hanyar tafi dacewa wajen warware rikicin ƙasar na cikin gida. haka zalika ya jinjina wa ma'aikatan agaji da suke aiki tukuru a cikin kwanakin nan domin taimakawa ɗan da ambaliyar ruwa ta ritsa da su a wasu yankuna a ƙasar da kuma ofisoshin takadancin kasashen waje da ke iran game da sakonnin jajantawa da suka aiki da shi da yake amsa tambayoyin 'yan jaridu game da yiwuwar cimma yarjejeniya kan shan nukiliya tsakanin ta da kasashen turai nan kusa kakakin ya ce akwai yiwuwar cimma yarjejeniya a lokaci mafi kusa tsakanin su kasashen turai hudu game da kasar jamus ya ce iran tana maraba da duk wani mataki da zai taimaka wajen ganin an cimma matsaya tsakanin su cikin gaggawa ƙungiyar malaman jami'o'i ta najeriya asu ta tsawaita yajin aiki har nan da makonni hudu masu zuwa ƙungiyar ta asu ta fitar da wannan sanarwar ce a wata kadda ta fitar a yau litinin da ke dauke da sa hannun shugaban kungiyar emmanuel osodoke inda ya ce kungiyar za ta ci gaba da yajin aikinta da ta kwashe watanni biyar tana yi hannun da makonni hudu masu zuwa saboda ka cika alkawuran da gwamnatin tarayya ta yi musu ya zo a cikin takardar cewa an ɗauki wannan matakin ne an ɗauki wannan matakin ne bayan wani taron gaggawa da masar ta kungiyar ta kira a babban ofishinta da ke harabar jami'ar abuja haka zalika ƙungiyar ta gode wa shugabannin ƙungiyar kwadago ta ƙasar nlc da sauran ƙungiyoyin farar hula na fitowa zanga-zangar gama gari a faɗin ƙasar a ainihin 26 da kuma 27 na watan yuli da wani baya ga ƙungiyar ta asu daga karshe ta nuna cewa gwamnatin najeriya ta nuna ba da gaske ba wajen ganin an warware takaddamar da ake yi tsakani kuma wannan yajin aikin na makonni hudu da za a fara za a sa ido domin ganin gaskiyar gwamnati wajen warware rikicin da ya ci ya ki cinyewa. Sojojin Isra'ila sun kama Falasɗinawa dama a wani sami da suka kai a gabar yammacin kogin Jordan. Rotanni da ke fitowa daga yankin Falasɗinu sun nuna cewa a yau sojojin Isra'ila sun kai wani samame a yankuna daban-daban a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye wanda mafi yawancinsu fursunonin Falasɗinawa ne da aka saki da gidan kaso a wani rikici da aka yi da makami tsakanin sojin isra'ila da matasan falastinawa a yankin khale amud da ke gabashin nablus wasu matasa guda biyu sun jikata bayan da aka bude musu wuta mafi yawancin wa'anda aka kama din su 25 daga cikinsu suna ganin halil ne da ke kudancin kogin jordan da suka da sheikh muhammad abu arkob da yusuf nasir masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh